ga masu neman ƙarin bayani mun ba da lambobi ta yadda za a tuntube mu insha Allah a yau cikin yarda Allah akwai matsala ce da ta taso za mu iya cewa kamar zai iya cewa kamar matsala ce ta sanyi to amma sai zamanto yana haifar da ciwon kunne mai kuɗa mafi yawa za su ce kunnensu yana ciwo to na samu wannan matsalolin da dama ko kuma kunnan yana ƙaiƙayi ko ya yi dum haka to daga kaji wannan daga kinji wannan abinda za ka yi matakin farko shine shi yasa dama in baku manta ba kwanaki na ce ya kamata a ce kowane gida akwai man zaitun wanda man zaitun yana ɗaya daga cikin abin da yake ah, yake taimakawa matuka gaya ga cututtukan da ke cikin jiki so ah, idan aka samu wannan ko babba ko yaro duk zai iya amfani da shi sai a samu 'yar auduga sai a dangwalo wannan man zaitun din sai an kwanta sai a matsa digo daya mai shiga sai a ƙara matsawa a ƙara digawa biyu kenan sai a ƙara ɗiga so uku sai a samu abduga sai a toshe kunnan to bi iznin rabbi yau a yi haka gobe a yi haka in dai matsalar ta sanyi ce wata sa wani ciwon kunnan allah da za a tashi a ji garau to allah ya sa a gwada kada da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'asala